rundunar 'yan sandan jihar yobe ta tabbatar da kisan da wani saloyi ya yi wa iyayensa da kuma wasu 'yan uwansa guda biyu a daren jiya wannan kisa dai ya auku ne a garin fataskum da ke jihar yobe inda wannan saurayi ya daba ma mahaifiyarsa da kuma mahaifinsa wuka sannan kuma ya sake kashe wasu kannansa guda biyu sakamakon miyagun kwayoyi da aka ce ya sha mai magana da yawo rundunar 'yan sandan jihar yobe asp noyin ya tabbatar wa muryar amurka ta wayar cewa yanzu haka wannan saurayi yana hannunsu kuma suna gudanar da bincike a kansa kuma nan ba da jimawa ba za su gurfanar da shi a gaban kuliya na kuma tuntubi ɗaya daga cikin wan wannan yaro da ya yi wannan kisa wanda kuma ya kasance mahaifinsa da mahaifiyarsa ne a kashe da kuma sauran kannansa guda biyu ga ma yadda hirar namu ya kasance da shi ta wayar tarho Kai ɗansa ne? Ni ɗansa ne. Ɗan marigayi Eh. Ko shi wanda wani kisan ya dangantakan ku yake da shi? Wallahi ina ne. Daninka? ka? Uwa ɗaya uba ɗaya. Kamar shekarunsa ya kai nawa ne? Eh, shekarun nan na da ya kamar ishirin da shida haka. shekarun da shida? Zai kai. Yana da matsala ne kamar na kwakwalwa an taɓa samun shi da matsala ne na kwakwalwa ko menene? Eh, ba taɓa samun shi da matsala ba? Mu dai ba mu sani ba a iya zaman ku da shi. To kuna gani me yasa shi ya aikata wannan kisa ne? Mutane nawa ne ma kace ya hallaka gidan naku? Wallahi mutane. mutane uku hudu hudu Gudu da wuka ne? Eh, alama din wuka ne. Wuka ne ko? Wuka ne. Suna cikin barci ne koya ne? Eh gidan ku ɗaya ne dukan ko kuma kai a wurin wurin kake kai daban. A ina wani guri ne daban. Kamar da ya aikata wannan abun wa ya tabbatar cewa shi ne ya aikata? Eh akota wadda wani abokin yake kwance. Bayan ya gama da na gidan kuma ya so ya fito waje shi wannan abokin na da ya kawo ɗauki. Kuma eh. har ya fasa tebura. ya buga masa tebur eh suna halin da ake ciki mu fa to yanzu ina yake shi dan wannan ku eh yanzu yana hannun hukuma to yana hannun hukuma ku ka mika shi ko su hukumar ne su kama shi eh bayan ya aikata haka an zo an kama shi an ɗaure shi sannan aka report kuma ta zo ta tafi da shi. Kamar ban ku nawa ne a wajen mahaifin naku? Za mu kai kusan tara ne. Ko ya hana shi mahaifin naku da mahaifiyar ku kenan da sauran yan uwan guda biyu? Eh mu wanda muke ciki dai ba eh. akwai yan uban mu kuma. Eh. eh shi din kannansa ne ko yayunsa ne? Shi ma kan kannansa ne. Eh. eh anguwar naku me suna anguwar naku? Eh ana cewa malale. Malale a cikin garin Fatiskum ne ko? Eh. To yanzu wani hali mutane yan uwan naka suke ciki ganin cewa shi wannan dan uwan ku ne na jini uwa ɗaya uba ɗaya kuma ya zo cikin dare ya hallaka mahaifin mahaifinku da mahaifiyarku wani irin hali kuke ya kuke eh to muna cikin halin kakanaka yi muna cikin zubi da tunani akan abin da ya faru to Allah Allah ya sauka daga cikin iyalan mutanen da wani saurayi ya halaka a daren jiya kenan a Fatiskum da ke jihar Yobe ke mun bayani kan aukuwar lamarin Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya